A Maiduguri na haɗu da waɗannan zakakuran matasa da ke aikin nishaɗantarwa da ban dariya inda muka yi zaman hira mai ƙayatarwa na ce kuma kada ba ku labari. Zanga-zangan da aka yi nan to ne sai fito da sabon abu shi ma ma titi uban titi ya fara kwantar ne akan zanga-zanga kuma ya karɓu. Me yi kamar me ka ce a cikin kwantar ne za ka iya tunawa? Eh, waye ne ya ce Maiduguri ba fita zagga-zagga ba? Zan fita zagga-zagga yaran mu zan bari da yunwan. wallahi ba zai faru ba a zamanin mu lokacin da wuya bin colonizing ake kula da mu turewa sun zama sun ban munci mutanen da muke gani a cikin content naku kuna sawa maza da mata gayyato su kuke kuna biyan su kamar yadda ake shirya skill making da film koko suke kawo kansu suna son su yi aiki da su ya abin yake muna gayyato su kuma akwai kuma wayanda suke son abu to za zo wanda suke son abun za su zo mu yi aiki kuma duk dai mutum bace ta zo muna faranta mata ne ta tafi ba ta zo ta sha wahala ban ta zo daga abincinta kuɗin motan da ta zo kuma dan ba ta abin da dai ba zai gaza ba na shan ruwa sunana ibrahim harun an fi sani na da arab mai maiduguri sunana sadiq kumar mari an fi sani na yanzu da macici da wani content ka fara sawa a social media independence a ranar zagayowar shekaran kasa happy independent to shi na fara gobe ne first october ba najeriya ta cika shekara 63 ne muka zo musamman mu baka wannan digan domin ka taya najeriya murna mu je mu tarawa me zan yi da riga rigan independent arewacin mu babu lafiya babu tsaro bidiyoyinku da yawa ana kanin ku tare Ah, yaushe kuka fara alaka to ma muna tare saboda shi ne darekta na kuma edita na kuma shi ne ma yake ɗauka bidiyon duk dai aikin da aka yi daga arab maiduguri shi yake kokarin yi ina kuke son ku kanku nan da shekaru kamar biyar ko goma masu zuwa gaskiya abu ne babba mu tagen namu ba iya najeriya ba mu afirkan ga baki, da muke so mu mamaye ta gaba gida eh. wasu matsaloli kuka samu daga gida da kuka fara harkan comedy gaskiya daga yanayin abin da zaka zo da shi a gida an ga bidiyon ka na farko kayi bidiyo ne mai kyau bai saba wa ka ba shari'an addinin ka to bidiyo ne muka yi ba ma ba sa a bidiyon mu ba ma wani abun da daidai saba wa al'adan mu ko kuma wani daidai iyayen mu sun gani ya bata musu rai su zo su hana mu har yanzu da ba mu samu wannan kalubalen ba gaskiya lokacin da na fara content har iyaye da yan gida ba ma su ma san ni ne nake yi ba ya saboda kai fuskanka ya dan fesin ya zama to new kuma sai da yace ah wannan ni tsohon banza ne wannan tsohon ne yake supporting yara haka yake kara musu karfin gwiwa su je su kare ziga su kare waye da sauransu so sai daga baya can can ne maybe in ina wannan shooting video sai an ji voice din ake zuwa ake zuwa ake zuwa a hankali hankali mutane ka san na kusa da kai dole ko ya kake zai dan gane ba ko bai gane ka akwai wani abu da kake na wallahi da ba zai canja ba zai dan gane daga abu to shi na kusa da ni ne suka fara ganewa a to wani ne yake wani ne yake to kuma ire to shikenan dai za ku yi tana content din da kuka fara yi tare eh, content da muka fara tare na wanki ne hmm. ya ce arab wanki za ka ce eh wanki zan yi ya wanki za ka yi Mm. Uh, let me carry my cloth. Uh, I want you to know albarka wasu ma sun samu aljanna ma. Ya Hey! It is finished. Ah, my father, har na gama wankin. Arab! Har ka gama wankin? Wanki yanzu na fara. Hajja! Kai da uwarsa, wannan ya gama. My father, almanu. Walbanuna. Zinatil hayatid dunya. ajiya ka a wance nake yanzu na fara shine farkon bidiyon da muka fara tare da matiti karatu matiti kana wani mataki yanzu computer science na karanta na kammala a state university of medical ma ina matakin digiri computer science amma ni ban kammala ba ina university of maiduguri dama muryan kakan canza ta lokaci lokaci ne koko kawai dai a lokacin ne ta zo ka fara amfani da shi zan iya cewa a lokacin ne ta zo domin a lokacin nan da na samu face din nan so face ne na tsohon mutum kuma ba zai yi yin shi da normal voice na ba shi yasa na makin murya na koma na tsofi don a batar da mutane ga katsan abun haka yake akan talatin in creating content akan wannan zaman namu ko kuma akan komai ma to shi kenan a ni ma na baya bari kire na ka a kai gaba ne na ga ne islas ba ga na gaba da fure ai na baya yayi na kai soho ne oke shi gara zama ce tsohon wuya ta cike nan zan tsori hadiri na? wannan mun da ba addinin nan